gyara an yi gyara kuma na gane gyaran ni ma da kaina da na duba na ga kuskure na yi wani kuskure kwaya daya amma insha Allah zai zama karami ko da yake babu karami a kure lalle mun fara talak sun masani sharifu ku ta wato inda gyaran yake baya kadan ku gyara abin nan bari mu maimaita shi mu maimaita wancan biya daya sai mu sai mu kara ko minti biyar sai mu sai mu kuɗi gyaran bismillahir rahmanir rahim al isnani fil abdi salasi fil hurri saki biyu gabawa kaman saki uku ne gada wa huwa Nisan ta ma'aurata yake saki biyu gabawa ta shi ke da matan shi sai ya saki biyan sadaki saki uku gada nisan shi yake yi ga mata sai ya saki biyan sadaki shine ba'in fatabinu gairul madkhul biha biwahidatin fatabinu tana zama nesa da mijinta wace gairul madkhul biha wannan wanda mijinta bai kwanta da ita ba biwahidatin da saki ɗaya. idan mutum ya saki matan shi saki ɗaya, yanzu aka ɗaura musu aure za ta tare ko kuma mata tare amma dai bai jima'i da ita ba sai ce ya sake ta sakin sunna saki daya amma bai kwanta da ita ba tubinu ta ne santa da shi eh, a wani lokacin bai daman ya ce to na da da a a'a sai ya sake biyan sadaki a muhtali'ati kaman wanda aka sa aka yi hulɗi ne tsakani kamar wanda ta kwanshi kanta ne mace ce ta ga wannan mijin yanzu ba kilas ɗinta ba ne ita ta riga ta yi firamare yanzu ko ta yi sakandare ita wannan ba ta san shi ko ta yi kuɗi tana sai da ko ta samu duniya ba ta san shi ta ba shi kul'i ta ba shi kuɗin shi mun yi bayani a wani littafi kul'i ba a karban shi lokacin da miji ya cutar da mace idan mace ta ga wuya ne shi ta ce ma miji ga sadakin shi in aka kai ƙara kotu sai ya dawo da kuɗin kuma sai ya raba aura amma ya zama kawai ita dai kawai bai mata bane yanzu mun yi bayanin cewa kuli a lokacin manzo Allah aka fara yin shi kuma matan da ta fara yin shi leƙe ya ja mata ta leƙa ta katanga katanga ake ce mishi danga sai ta ga maza na tafi da ta ga mijinta a cikin maza sai ta ga kaya ita bata dace ba bata sa'a ba ai da mijinta ya jera da maza sai ta ga kawai na kawai yana shigowa ta bashi abinci da ruwa ta ce wallahi auren nan fa ni gaskiya na gaji da shi lafiya ta ce ai na ganka gaskiya ta ga miji gaskiya kuma na ganka cikin maza ne sai na ga shi ni ban samu ni a shi kawai ba namiji ne samu ba kawai ni ina so in ga namiji ne gartacce yace to sai mu je wajen Allah ga zo wajen yayyayi da ita ta dawo kan hanya ta hakuri ta ce a'a sai manzo Allah ce to ki bashi sadaki. shi kaga ba ta son auren ne kawai ba dan cutarwa ba isa malami suka gina hul'i akan mace na ba da hul'i ne akan ba an cutar da ita ba amma miji azzalimi ne mugu ne azabtar da ita yake yi aka je aka sa a awo aka tabbatar da azabtar da ita yake yi ba maganan kulli sai dai a raba to shine ce kal mukhtali a kaman mai kulli ne kaga wato kaman mai kulli ne shi ma talaqun ne ba'in idan mace ta ce ma mijinta ga dubu hamsin ko dubu ɗari ko ga miliyan ɗaya ka je ka ƙara aure ni yanzu gaskiya na ya kuɗi ba irin ka nake so ba ko kuma ma'aikaciyar gwamnati ne ko tana aiki a wani wuri to kullum tana ganin maza ta ɗauki mijinta ma wani ɗan ƙauye dressing din mijinta ma baya burge ta tunda inda tana aiki za ta da maza ko wani ma saboda surutu ba ba tsari ake ce mai to kaga ba ta bani ba in yasa ta a kona wani ashe da ta yi saboda surutu wani kuma ba ba dressing ko in da ya hula ya yasa ta a 99 ba za ka gane shi ba to mijinta ya zo shi bai da ma irin wannan hulan yau da aka tana ta ganin mazaje sai ta rena mijinta ta rinka ganin sai mijinta ya sa ta aiki ta giyi yau ta saba ganin mazaje to daga baya ta gaba class ɗinta bane to kaga wannan in ta bashi wani abu to to ba'in ba'in ba zai yiwu a ce ya dawo da ita ba duk da yake za ta zauna a gidan shi ta yi idda za mu zo kan shi illa an ya zida sai in ya ƙara au yursila aksara ko ya ya aiko da saƙon ƙarin sakin filfauri a lokacin fayil zumu to ya lazimta idan lokacin da ta ce ta ga saƙo a aika mushi na gaji da wannan auren ga dubu ɗari a aika mushi kul'i na fanshi kaina sai ce a ah, to Allah ya saka da alheri dubu ɗari ta kawon ƙara aure e to saki ɗaya ya faru sai ya ce to ku je ku gaya mata na ƙara ɗaya shi ne ayi auye zida ba ya ƙara saki ɗaya ba ya zama saki na saki biyu to fa yanzu an karɓa an karɓa wannan ƙarin da ya yi saboda idan ya ƙara idan ma bai ƙara barka yana tasiri a hulɗin duk da ba'in ne ba za su dawo ba in ya ƙara an karɓa kuma ai zai iya tasiri ai zai yiwu ƙaddara ce ta fanshi kan nata ya ce na ƙara saki guda na ƙara guda ya zama biyu zai yiwu bayan ta gama idda ta je wurin su ba ba tsari da take so ya kuma tsara tan abu ya lalace ba ya auren ba ta je wajen baba direshin ko baba kaza abu ya lalace ba ya auren ba ta gaji da zama sai kuma tunaninta ya dawo ta aure shi ko ba zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa to kaga in ta dawo ya nuna kenan su akwai saki nawa saki biyu idan ko da bai kara ba fa saki saki ɗaya shine bambancin wadaja iyun akwai sakin da ake ce ma sakin kome wa huwa iqa'u ma duna nihayatihi shine a saki aure amma kada a yanke igiyoyin har zuwa ƙarshe bi madkhulin biha ga wadda aka kwanta da ita bi gairi iwadin ya zama sakin ba na musanya bane wa hiya zawjatuhu ma damat fi iddatiha tana nan a matan shi matukar tana cikin idda kaga a nan wurin mamala ya dunkula karatu ne ya ce wa huwa zama mai tar wa huwa iqa'u ma duna nihayati sakin da ake ce shi ne ai sakin da bai kai iyakan karke ba kaga wanda ya kai iyakan karke ba menene ba ba raja'i bane sannan sai kam sharadi na biyu ce bi madkhulin biha shi ma bi gaini nihayatihi din da wanda ya kwanta da ita shine ake ce mishi raja'i kenan idan ba idan bigir madkhulin biha ne in bai shiga da ake da ita ba ba raja'i ne ba ko da ba nihayatihi bane ya bigeri iwadin kuma sannan ya zama rabuwan auren ba wani abu ta bada ba kaga kuma ba kul'i bane ku rinka gane da malam ke murda karatu tukan shi wa hiya zawjatuhu to in dai ba wadannan abubuwan guda uku ya kwanta da ita ba wa bai kwanta da ita bane sannan kuma ba abin nan ba iwas aka yi ba sannan sakin bai kai karki ba in duka waɗannan ukun ba su to sunan wannan sakin raja'iyu sakin komi za a iya dawowa falahu irtija'uha ya samu dama ya dawo da ita wai suhu bilkauli ya samu daman ya dawo da ita ya inganta dawowan Bilkauli da zance raja a ciki kamar ce na dawo da ke wa bil ya dawon ya inganta da aiki ka hibil bil istimta'i kaman jima'i da ita matan wa tabinu bin qida'iha in har waɗannan kwanukan suka ƙare idan ya ƙare to ta zan nesa da shi tana nan zai iya aurenta amma sai ya bada sabon sadaki wai ku qubulu ha za a karɓi zancen tafi ma yumkinu sidiqu hafihi ga abin da zai yi a gazgata ta ya zo ya ce mata to dama na yi tafiya ne na je sai da hatsi ne ko na je sai da kaza ne ko na je gona ne sharan gona yanzu wancan na dawo da ke sai ta ce to ana gama idda to za a iya karban magananta in dai zai yi a gasgata ta sai zama misali daga ran da ya sake ta zuwa ranan ya kai misalin kwana 45 falauta zawaje inda za ta yi aure fa kama bayyin fa kama sai ya kawo hujja a gaban alkali ya kawo shaidu bi ya yace ya dawo da ita qablan haka kafin ta gaba idda fatat bid dukhuli to in an riga an daura auren nan angon ya kwanta da ita to ko ya kawo shaidu za ce to shaidu mun gode ku tafi gida amma ba za a baka mata ba saboda sabon ango ya kwanta da ita labil aqrib banda inda aka daura aure ne kawai bai kwanta da ita ba to in ya kawo hujjojin ya yi kome sai ya zama an riga kuma an daura aure amma angon ma ba a kai mai amare ma ko an kai mashi bai kwanta da ita ba to sai a dawo da ita wurin dakin tsohon miji wurin tsohon miji summa sunniyu minhu sakin da ake cewa na sunna talqatun fi tuhurin shine mutum ya saki mace saki guda a cikin tsarki lam ya musafihi wanda bai shafe ta ba wala taliyar lihaidin tallaka fihi kuma bai zama ya bibi haila ba ne ya saki a cikin haila thumma la yatbi'u ha talaqan sannan kada ya ƙara wani sakin kuma akan wannan sakin hatta tanka zai idan ta har ta gama idda dole shi ake ce ma sakin sunna sakin da ya samu suffa guda uku a cikin tsarki tsarkin da ba a shafe ta ba ba a cikin haila ba sannan kada ya ƙara sakin a kan sakin ya bar shi a haka to wannan sakin sai ya ce mishi sakin sunna ne wal bid'iyu akwai sakin bidi'a irsalu salasi Fatan, mutum ya saki matan shi saki uku lokaci guda to wannan sai ya ce din bidi'a ne ɗaya ke wa talaqu fi tuhuril masisi hakanan tsarki mm, saki fi tuhurin masisi a cikin kwanukan tsarkin da mutum ya kwanta da matan sai a ce ɗin bidiya ne mutum ya kwanta da matan shi da safe da rana ya sake ta ko ya kwanta da ita rana da dare ya sake ta ko ya kwanta da ita dare da safe ya sake ta ya ce ɗin bidiya ne wannan awfil haidi ko kuma tana cikin haila sai ya sake ta sai a ce ɗin bidiya ne wannan faya jibaru ala'ir jaiha a tilasta mishi ya koma da ita wa imsakiha ya rike ta hatta ta tsakura min athaniyati sai ta yi tsarki daga haila ta biyu to wala ijbara fi tuhuri bainahuma ka tuhuri masisi babu tilasci fi tuhuri bainahuma mutuka an samu tsarki a su, ka tuhuri masisi kamar ma tsarkin nan ne na shafa wa arin anhuma akwai sakin da ba na sunna ba na bid'a ba ka sagirati kamar lokacin mutum ya saki yarinya karama bata fara haila ba wala ya ce da wanda hailanta ya kare wa zahiratul hamli ko mai ciki wa gairul madkhulin biha ko wanda aka daura aure bai kwanta da ita ba to wannan duk lokacin ne suke waɗannan ko da safe ko da rana ko da dare ko da yaya ne su wannan arin ne khalin shi ba na bid'a bane shi ba na sunna ba inda aka yi min gyara kuma na karanta na ga gyaran shine wala ijbara fi turu bainahuma ka tuhuril masisi dama ko ranan kaina na ce yayi zafi ko malam ya sarka karatu biyu ne sai na rat kafin din sai na koma da shi zuwa ga baya ashe ba baya ake koma da shi ba yake gyara ne Allah ya saka da alheri bayanin shi zai yi hukunan gaba ma ƙara samun wani gyaran gyare-gyare dama babu da awon sani wala ya jibara fi tsuhuri zan maimaita shi ba a tilasci a tsarki bai na huma a tsakaninsu ka tsuhuri masisi Kamar ma tsarkin da aka yi shafa ne sannan aka saki mace a ciki to shi ma babu ijibari sai na ɗauka wannan kafin ɗin yana komawa ne a hukuncinsu su biyu bari mu sake rubuta abu saura ai da minti bakwai ko lokacin da muka yi muka diba wannan muka diba malam shekara lokacin da muka diba wannan ijibari kun san manzan manzo Allah sallallahu shi ya ce ma Umar sai na Umar ka ce ma ɗan kai koma da matan nan ko ko ba ya ce yace koma da ita ba ai ijibari ne ai duka kowanne na da nasin da za a ya kare ra'ayin wani kuma baya da nasi sai mu duba figil muqana sun ce wannan a cire shi sakin bid'a guda uku saki uku lokaci guda daya lokaci guda duk wanda wani sakin dan bid'a yake ci mutum ya sadu da mace tuhurul masisi a cikin tsarki ya sadu da ita sake ta wannan dan bid'a ne mutum ya saki mace a cikin haila dan bid'a ne to cikin ukun nan da ya zo da guda biyu sai na ɗauka ta waɗannan guda biyu ake ijibayi to ashe ya ƙara ƙarfafawa ne a matakin da ba a ijibarin ɗaya ne ake ijibayi idan mace tana haila a nan sai mutum ya sake ta za a yi mishi ijibari ya dawo da ita sai ce tsarki ga tsarki nan to sai ta sake wani haila sai ta sake yin tsarki shi ne ta dahura minar ce a can sama ya rubuta ko wayan sake ha ta ta dahura minar ce a nan ya sake ta za a mai ijibali a ce dole ya dada ita idan ya dada ita sai ta yi tsarki to wannan tsarki wannan sakin da yake anan ya shafi wannan duka wannan guda biyun ya zama sun yi kwandem kenan sai ta sake lafiyayyen haila sake lafiyayyen haila sai ta yi tsarki ta dahura mina saniyati to idan ta dahura mina saniyati in ta yi tsarki anan ya sake ta to shi ne wala ijibara fi na kuma idan ya sake ta anan to kada a yi mishi ijbari ka ɗuhurul masisi nan ne ne kure kaman tsarki ne wanda aka shafa a cikin shi kuma sannan aka baka su shi ma hukuncin shi hukuncin wannan ba ijibari sai na ɗauka hukuncin shi hukuncin wannan ne za mai ijibari an gane abin da na faɗa wannan shi ne kuren da na yi wancan karan na ce idan mace ga ta nan tana cikin tsarki sai mijinta ya take ta to sai na ce shi ma ibadi za ne sai ya koma da ita sai ta yi haila sai ce tsarki to wannan hailan tun da ya sare ta nan irin wannan hukunci ne ya mutu to ta zai zama mai tsayi kenan nan shi ne tsarki dama a cikin shi aka samu rigimas in ce wannan tsarkin to in ta yi haila to wannan shine saniyat laha to shi wannan ba maganan sai na ce to ba magana a mishi tilasti tunda ya sake ta saniyat to sai na ga sai wani yamin gyara ya ce a in shi duhurul masisi in dai mace mutum ya sadu da ita sake ta to dan bid'a to ba a ijibari malam yake nufi yace shi sai cika duhurul masisi kamar duhurul masisi ne ba a ijibari an Allahu a'lam sai mu tashi sun basari ko mu bakkara to haka ne zan maimaici subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ana za ta